الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuri wanda ma sha a kana wa malam ya sha alamiru da ke tara mutu wannan wuri mai albarka bai ki mai zuciya domin ci gaba da karatu cikin littafin mu ya su salihin na imamu yahya ibn zakariya annawi rahimahullahu ta'ala ina fatan Allah mutum da sarki ya zama jagora cikin abin da muke karantawa ya dace da mu da abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muna roƙon ya Allah ya sa mu gane shi mu kuma fitar da zukatan wajen kaurace masa Allah madaukakin sarki ya mana jagora shi abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatun zai tashi kan babu annahiyu عن المن بالعطية ونحوها باب لكينا حرم سنين قولي yayin da kai wa mutum kyauta ko wani aikin alkhairi da kai masa kuma ka biyo bayan da goyi da rika nuna cewa in ba dan kai ba da bai yi kasa ba ko yayi wani abu da ta ainihin kai masa ya fito cikin al'umma yana ado ya yi murna ya sa kaya mai kyau sai ka nuna cewa ai ba dan ka ba shi wannan kayan wanda bai samu na zuwa wannan ba ka rage masa kima ka rage masa daraja da samari kuma ka rage mai aji saboda haka biyu yana abubuwa da su dace ba shi ya sa bobinan kwarai suna yin aikin alkhairi ne ba tare da tunanin ma wanda aka yi wa alkhairin ya yaba ba balle har su kai ga su masa su masa alkhairi suna yi ne da wani la la nuridu jaza'an wala shukura kuma shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya mutumin da yake koya kyautarsa domin bayyana kyauta yana daga cikin abubuwan da suke kawo sanadin zuwan riya ciki ya ta zo ciki kuma har sai ta haifar da kuma gori karka jin cewa ko da ka so a yaba ko ba a yaba ba to sai ka yi kokarin a san kai gidan a yaba wannan har zai kai ga yi wa mutum gori dangane da wannan irin lamarin yasa ake so koya aikin alkhairi musamman da ya shafi aikin da ya shafi ibada wannan ba laifi don kayi a fili la'alla wani ya gani da ya koyi da kai saboda haka addinin musulunci bai so mutum bai so mutum ya rika aikin alkhairi na kulli kowa yana gani ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane bakwai da za su shiga aljanna ko za su shiga inuwan al'arshi yawan kiyama ya ce wa rajulun tasaddaka bi sadaqa fa akfaha na la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin mutumin da ya aikin alkhairi da shi ya koye ba wanda ya sani saboda tsananin koye wanda ma aka ce hagun bai san me daman ke bayarwa wannan ba yana nuna sun ga tashin aikin alkhairi ka sa ka na abu a cikin babban riga ba ko ka sa a cikin aljihu ba ko na makamancin wani ana so da ya zama to akwai koyewa sosai a ciki domin bayyanawa yuri kuriya ya kuma yuri ulmani da ƙasa allah ya kare قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى yake kallabi yunfi kuma na huta Allah. Kada ka ɓata kudinka, kada ka ɓata ciyarwar da ka yi bilmani da gori wal'aza da cutarwa cutarwa su gaya wa mutum magana da dama bai karɓa ba da ya fi masa akwai kyautar da za ka yi wa mutum ka wata da wata magana sai ga ina ma bai karɓa ba kamar mutum ne ka je ka bayyana mai sirrinka kana ganin ka fi ƙarfin ya ji sirrinka kuma ya barka a fili amma kuma sai ka gama gaya masa sai da tsirara to ba wai rashin hana kan ne ya ji maka ciwo ba illa irin sirrin ka shi ya ji kuma bai ba komai ba sai za a ke son mutum ya yi kokari duk lokacin